Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 2531 da kuma 49. Masu rarma jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama kai tsaye tashoshin gidajen rediyo amfani sarauniya fara'a FM Nomad FM da LOL da Niyya da tashar mu tafiya Afrik a kan mita 200.5 a zanga FM a birnin Yamai. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alfa rediyo ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a hausa.com ko ku sashen hausa.com. Masar Assalamu alaikum barkamu da warhaka Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Babale da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Juma'a 21 ga watan Yuni na shekarar 2019. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su mu fara da kanun labarai. To Abdulaziz manyan jami'an hukumomin tsaron amurka sun kama bakunansu sun ki cewa uffan akan rahotannin da ake bayarwa da ke cewa shugaba donald trump ya ba da umarnin a kai wa iran hari jiya alhamis ta wani gefen kuma mayakan 'yan tawayen huti masu samun goyon bayan iran sun kai wani hari da makami mai linzami a kudancin kasar saudi arabia 'yan takara shida da ke gwagwarmaya a zaben shugaban kasar murtaniya sun kammala yakin neman zaben su. Madalla to bayan labaran duniya za ku ji cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari na shirin ɗaukar matakin haramta almajiranci a kasar. Abu ne mai kyau in gwamnati za ta yi doka ya kasance an gyara wannan al'amari na karatu na Muhammadiyya wanda shine asalin ya samar da wani almajiranci da ake magana. muna tafe da karin bayani idan mun leƙa a yankin Niger Delta a kudancin Najeriya za ku ji cewa dakarun sojan Najeriya sun yi nasara kama wani shugaban 'yan bindiga mai suna Nobel. kowa ya san irin abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan game da sha'anin tsaro da kuma amurobiri da kuma sace mutane bayan haka muna tafi da shirin duniyar amurka da muhammadu lalo zai gabatar amma duk sai bayan kun gama shin labaran duniya. Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Manyan jami'an hukumomin tsaro na Amurka sun kame bakunansu sun ki cewa uffan akan rahotannin da ake bayarwa da ke cewa shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin a kai wa Iran hari jiya Alhamis, amma kuma daga bisani ya janye umarnin ba tare da gabatar da wasu dalilai ba. Jaridar New York Times ta ce da farko shugaba Trump ya ba da umarnin a kai farmakin jiragen sama akan wasu sansanoni da suka hada da wuraren da Iran ke girke makamanta masu linzami da sauransu kafin ya canja ra'ayinsa. Ita ma jaridar Washington Post ta wasu Ah, da wasu kafofin labarai duk sun tabbatar cewa shugaba Trump ya ba da umarnin a kai harin na ramuwar gayya bayan da Iran ta karkaɓo wani jirgi mara matuki na Amurka da ke shawagin liƙen asirai daga samaniya. Shi ma kamfanin dillancin labarai na Reuters ya tabbatar cewa ya tabbatar cewa Iran ta sami sakon Trump jiya da daddare daga hukumomin kasar Oman inda aka sanar da ita cewa ana dab da kawo mata wannan farmakin. ta wani gefen kuma mayakan 'yan tawayen hutu masu samun goyon bayan iran sun kai wani hari da makami mai linzami a kudancin kasar saudi arabia da ya sauka a kusa da wani kamfani da ke tace gishiri a teku amma bai lalata komai ba ko asarar rayuka ba gamayyar sojojin da saudi arabia take wa jagoranci da suke yaƙi da 'yan tawayen ta ce makamin mai linzami an harba shi kusa da kamfanin al da ke yankin jizan mai magana da yawun gamayyar kungiyar sojojin turki al-malik ya ce kungiyar za ta ɗauki matakin da ya dace da sauri kuma cikin lokaci don ta yi maganin waɗannan 'yan ta'adda 'yan tawayen hutu ɗin waɗanda suka hamɓarar da gwamnatin da saudiya ke goyon baya da ƙasashen duniya suka amince da ita daga kan mulki a sana babban birnin ƙasar yemen a shekarar 2014 sun himmatu wajen kai har-haren makamai masu linzami da kuma jirage mara matuƙi a cikin biranen saudiya a cikin makonni biyu da suka gabata 'yan takara shida da ke gwagwarmaya a zaben shugaban ƙasar murtaniya sun kammala yakin neman zaben su jiya da daddare a birnin Nouakchott bayan da kowannensu ya shirya gagarumin taron lacca ga magoya bayansa. A karan farko tun bayan juyin mulki da aka yi a shekarar 2008 wannan ne zai zama karan farko da shugaban kasar mai ci Muhammad Ud Abdulaziz zai kasance baya cikin zaɓe abin da ya sa ƙofa ta buɗe ga mutane da dama da ke sha'awar tsayawa zaben. daga cikin 'yan takarar na yanzu har da babban madugun 'yan adawar kasar sidi muhammad old bubakar wanda ya taɓa rike mukamin prime minister daga shekarar 2005 zuwa 2007 a gobe asabar ne dai za a yi zaben kuma a yi zagaye na biyu ranar shida ga watan yuli labaran na zuwan muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaba Xi Jinping na kasar China ya kammala ziyarar kwanaki biyu da ya kai Koriya ta Arewa, inda ya jinjina wa shugabanninta akan yadda suka mai da hankali wajen bunƙasa tattalin arzikin kasar tasu, da kuma yi musu tayin cewa China za ta taimaka wajen shawo kan tarzomar da Amurka ke yi da su kan batun shirin ƙera makaman nukiliya na ita Koriya ta Arewa ɗin. Kamfanin dillancin labarun China na Xinhua ya rawaito shugaban kasar ta China a lokacin liyafar da aka shirya mishi jiya da daddare yana yaba jagorancin shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wajen daukar matakan karfafa tattalin arzikin kasar Haka kuma shugaba ji ya bayyana rikicin da ke tsakanin Koriya ta Arewa da Amurka da cewa mai daure ah, kai ne kuma mai takaddama da yawa a cikinsa matuƙa. A yau Juma'a dubban ɗalibai masu zanga-zanga sun saka kaya baƙaƙe inda suka yi tattaki a birnin Hong Kong suna neman da a janye shirin dokar nan da ya janyo cece kuce na mai da masu laifi zuwa China don a tuhume su. Haka kuma suna neman shugabar yankin Carrie Lam mai ra'ayin China da ta sauka daga mukaminta nan da ɗan wani lokaci masu zanga-zangar sun haifar da tsaiko ababen hawa da kuma toshe babbar hanya da za ta kai ka ginin majalisa wanda gwamnati ta rufe a yau masu zanga-zangar ta yau juma'a sun buƙaci jami'an hong kong da su janye ayyana zanga-zangar da aka yi ranar biyu ga watan yuni a matsayin bore kuma suka su saki gaba ɗaya masu zanga-zangar da aka kama da kuma janye tuhumar da ake musu sannan su kuma kafa kwamitin bincike da zai duba yadda 'yan sanda suka yi amfani da ƙarfi lokacin da aka gudanar da wata zanga-zanga kwanan nan sai dai har yanzu gwamnati bata mai da martani kai tsaye ba akan waɗannan buƙatu nasu a ranar talata lam ta fito ta ba da haƙuri akan rikicin siyasa da ya haifar da rashin zaman lafiya a yankin. A gaida Muhammad Hafiz Babale labarun da kuka saura daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu sai rahotanni za mu fara ne daga Najeriya inda gwamnati shugaba Muhammadu Buhari ke shirin ɗaukar matakin haramta almajiranci a ƙasar. Isa Lawan Ikra ya haɗa mana wannan rahoton. sanarwar gwamnatin tarayyar Najeriya na shirin haramta almajiranci ya jawo hankalin kungiyoyin da ke kula da bangaren koyarwa a makarantun allo cewa ya kamata dai a gyara. Dama dai mai baiwa shugaban kasa shawara ka harkokin tsaro ba baga na mungunu ne ya sanarwa da manema labaru jim kaɗan bayan tashi daga wani taro a babban birnin tarayya Abuja a ranar Alhamis. wanda wannan ne kuma ya jawo hankalin majalisar kula da malaman makarantun allo a jihar kaduna da ta ce a gaskiyar magana wannan bai dace ba Imam Bukhari Marabanjo shine sakataren majalisar malaman allo a jihar Kaduna. Mun yi mamaki da muka ji mutumin da yake Maiduguri ya faɗi irin wannan kalma akan almajirai wannan kalma ta bamu mamaki. Abin da muke cewa akan wannan a mu muna da kungiya na ƙasa wanda mai alfarma sarkin musulmi shine uban wannan kungiya na majalisar malaman makarantun tsangayu na ƙasa baki da kamata ya in akwai wata matsala da ake hangowa a zauna da malaman nan a tattauna da su a ga menene idan an yi tunanin a bangaren tsangayu an samu sun yi wani abu to ai ba harkar ce mara kyau ba wanda ya shi ko wani irin bangare idan an ce a zauna mu muna da abin da za mu faɗa kan kowane irin bangare cewa ake yi a yadda yara ko almajiran ke yawo akan hanyoyi suna bara babbar illa ce wadda ake ganin an yi an yi abin yaƙi tafiya mafiya yawan da ake ganin suna baran nan ba almajirai ba ne shugabancin kasar da ba a yi ba a akan adalci shi jefa mutane a cikin matsaloli da haka wasu sai su dauki rigar almajirai su dinga yin bara za ku yarda a ce gaba ɗaya an hana bara sai dai kawai dalibi ya karatu ya ci abinci a gidan malamin shi to idan za su iya bismillah mun san gwamnati ba abin da ya gagare ta amma bismillah tun shekara hamsin da suka wuce ake son a yi a wancan lokacin ma da ake adalci kenan bai hannu na yanzu da kowa hannu baka hannun kwarya a cewa za a yi hana wannan shi ma dai mai taimakawa gwamnan jihar kaduna kan harkokin addinin musulunci gwamnati sheikh Jamilu abubakar albani ya ce duk da yake dai akwai kurakurai game da almajirancin amma dai bai kamata a yi wannan hukunci ba ta da an zauna da malaman da ke wannan harka ba. Eh, abubuwa guda biyu ne a dungule akwai bara akwai kuma almajiranci almajiranci kuma shine mutum ya tashi daga wani gari zuwa wani gari ya zauna ya karatu to asali ba a yin bara haɗa shi aka yi aka jona shi to ni a fahimta ta kamata ya a zauna da su mutanen a kafa kwamiti gwamnatin tarayya ta kafa kwamiti a tunani na babban abin da ya sa ake so a wannan shine abin da ya shafi tsaro to akwai wajajen da zaka ga almajiran suna zama a gidan malaman amma ba bara suke yi ba za su zauna su karatu akwai kuma yadda za ga yaran an kai su makarantar ba sa karatu yau ka gansu a gidan mai ka gansu a bakin hotel ka gansu a titi to ta dole a bambance mutanen da suke zama su karatu su noma malaman su ciyar da almajiran da wanda kuma suke yawo ba neman ilimin suke yi ba kenan za a iya dakatar da waɗanda suke yawo bara kana ganin wannan ba matsala bane sai dai a bar waɗanda suke karatu su je su karatu a zauruka kwarai kuwa ne fahimta ta shine gwamnati ke haka to ko yaya masanan tsaro ke kallon yadda gwamnatin tarayyar najeriya ta alakanta almajiranci ko kuma barace-barace da maganar tsananin tsamin tsaro a najeriya manjo ya hayashin kwamirtaya masani ne a bangaren tsaro ni a fahimta ta rashin tsaro da ake fama da shi bai da alaka da maganin almajiranci duk da dai abu ne mai kyau in gwamnati za ta yi doka ya kasance an gyara wannan al'amari na karatu na muhammadiya wanda shine asalin ya samar da wani almajiranci da ake magana in muka duba daga cikin mafi yawan waɗanda ake samu da aikata laifuffuka musamman a wannan karni na abin da ya shafi garkuwa da mutane don karban kuɗin fansa ko kuma fashi da makami da ake yi bai da nasaba da waɗannan almajirai da ake magana ai a waccan shekara ta 2018 tun farkonta akwai wanda aka samu shine babban masu irin wannan garkuwa da mutane wanda yake ba ma dan arewa bane wanda ake cewa evans har har yanzu ba mu ji mai faru da shi ba da irin waɗanda ya koyar da irin wannan abu suke yi har zuwa yanzu wato in har akwai inda almajiri yake sullubewa ya je ya koyi wani al'amari wanda yake mara kyau ne to sai gwamnati ta duba ta ga wannan al'amari mara kyau shine abin da za ta hana so mu bambance hana almajirancin da kuma inganta karatun dama dai an sha samun kiraye-kiraye daga bangarori daban-daban ciki da kungiyoyin da ke ganin ya kamata a gyara a bangaren koyarwa ko kuma almajiranci a Najeriya musamman dai barace-baracen da ake jingina Madinawa da almajiran da ake gani a kan manyan hanyoyin wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. A gaida Isa Lawan Ikra yanzu kuma sai mu leƙa yankin Rivers inda za ku ji cewa rundunar sojan Najeriya bataliya ta 29 tare da haɗin gwiwar jami'an tsaro ta Civil Defense sun yi gagarumin nasara akan wasu 'yan bindiga a yankin. Wakilin murya Amurka a Rivers lamidu Abubakar ya aiko mana da ƙarin bayani. rundunar sojan najeriya bataliya ta 29 da ke runduna ta shidda a birnin fatakwal tare da wasu jami'an tsaro na civil defense da ke gadin wasu layukan 5-5 mallakar kamfanin man shell a garin giro da ke karamar hukumar tai a jihar taribas sojojin najeriya dai sun fuskanci wani hari na 'yan bindiga yayin da sojojin suka hana fasa bututun mai domin satarsa 'yan bindigar dai daga bisani suka kawo farmaki kan sojojin Najeriya yayin wannan farmakin dai aka fara buɗe wuta nan take wani soja ɗaya ya mutu tare da wasu jami'an civil defense guda biyu sannan kuma 'yan bindigar suka yi awon gaba da wasu bindigogi AK-47 da kuma G3 kuma samun wannan labarin ke da wuya nan take aka samu agajin gaggawa daga sansanonin tsaro daban-daban a yankin na Niger Delta inda aka fara farautar 'yan bindigan da suka yi wannan barna kuma nan take suka samu nasarar kama shugaban kungiyar ta 'yan bindiga da ya gallabi jama'ar yankin na Niger Delta wato Musa Korebe Nebele wanda aka fi sani da Nobel kuma bayan sun kama shi ne aka kama shi da bindigogi daban-daban kuma yayin musayar wutar nan take ya sheƙa lafira. A daidai wannan gabar ne shugaban runduna ta shidda ta sojojin Najeriya da ke birnin na Fatakwal Major General Jamilu Sharham ya tabbatar da cewa rundunarsa za ta tabbatar da tsaro a inda ake ayyukan haƙar ɗanyen mai a yankin na Niger Delta. Wani mai fashin baki kan al'amuran tsaro da ya karkara aikinsa a yankin Niger Delta, Ahmad Baba Tijani Gamawa mai ritaya ya yi mana tsokaci akan wannan lamarin. Kowa ya san irin abubuwan da suke faruwa a ƙasar nan game da sha'anin tsaro da kuma arm robbery da kuma sace mutane. Saboda haka dole ne a zauna a kan tebur a tattauna ba tare da wata aƙida ta siyasa ba. yanzu ba zancen siyasa ake ba ana maganar shugabanci ne a yawa mutane adalci a musu gaskiya a rike musu amanarsu saboda haka dole ne waɗannan parties guda biyu da gwamnatin tarayya da shi gwamnan ribas da jami'an tsaro a zauna a kan tebur a gane me problem din domin ba dan komi ba a kare waɗannan abubuwa a kare rayukan mutane a kare musu dukiyoyi yanzu wannan abubuwan da ke faruwa a jihar Rivers da sauransu a dole ne shi shugaban ƙasa ya tsaya ya jajirce ya ba jami'an tsaron nan karfin gwiwa ya karfafa musu gwiwa a ba su kayan aiki kuma a tabbatar dukkan mutum an biya su su tanatin yan bindiga musamman a harabobin ayyukan haƙar ɗanyen mai tare da tace shi ta bayan fage rundunonin tsaro kama daga sojojin ruwa da 'yan sanda da civil defense da dai sauransu suna bayyana irin kokarin da suke yi cewar suna iya bakin kokarin su domin kawo ƙarshen ta'annatin 'yan bindiga a yankin mai arzikin mai banna ga ɗanyen mai dai a najeriya banna ce da kan janyo wa ƙasar ta najeriya asarar ɗimbin dukiyoyi tare da bata muhalli a yankin na niger delta mai arzikin mai lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal najeriya. A gaida Lamido Abubakar yanzu kuma sai mu leka jihar Adamawa da ke Najeriya. Za ku ji inda aka kwana tare da likitan bogi mai suna Ibrahim Mustapha wanda ya shafe kusan shekaru biyar yana aiki a jihar Adamawa wanda ake zargi ya kashe mutane goma sha biyar. Wakilin murya Amurka a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz ya haɗa mana wannan rahoton. shi dai likitan bogi mai suna ibrahim mustapha ya ko shafe kusan shekaru biyar yana aiki a jihar adamawa wanda har ya kai mukamin babban likita na wasu asibitocin jihar da suka hada na karamar hukumar maya bello da kuma na fufore inda mako dubunsa ya cika to ya ko ta aka kama wannan likitan bogin mr bola olari da ke zama daraktan hukumar tsaron farin kata dss a jihar adamawa ya ce kamar da bincikensu ke nunawa shi wanda aka kama yana amfani da takardun bogi na wani likita wanda da waɗannan takardun bogin ne ya samu aiki a jihar adamawa bayan irin wannan aiki da ya a wasu asibitocin jihar gombe daraktan ya ce hakanan ma kuma shi likitan bogi ya ku aiwatar da ayyukan fida da dama a jihar adama da gombe wanda fiye da mutum sha biyar ne ya sanadiyar mutuwarsu a jihar adamawa wanda don haka ya ce da zaran ma sun kammala bincikensu za su gurfanar da shi a gaban kotu da shi da wanda yake tallafa masa. While the suspect and his accomplice have been, uh, have been taken into custody, they will be charged to court immediately as soon as the investigation concludes. Wannan abin takeici ne game da ayyukan wannan likitan bogin ya aiwatar da ayyukan fida fiye da ɗari kuma muna ci gaba da bincike da zarar mun kammala za mu kai shi kotu da wanda ke aiki tare da shi a don haka ya kamata jama'a su ke kulawa a cewar daraktan hukumar ta dss bola olore the service strongly condemns this dastardly act and urge unsuspecting members of the public to be wary of this merchants of death to wai ko mai likitan bogin ke cewa ne kan abubuwan da ya aikata kafin dubansa ya cika ana na ne da cewa ni ina aikin likita ba tare da takardu ba fofore eh, da ya tabbatar da hakan kuma gaskiya ne wadda ban yi da na sani ba abin da na aikata tun ban sukar ba wadda na cutar hmm. a iya tiyata da nake yi na yi sama da mutum dubu biyar babu wanda na taba ba kowa lafiya kalau yake na in akwai likitoci a karkashe na ma wadda suke koyan aiki hmm. wadda suka koya tun ina ma balwa sama da mutum biyar zuwa goma sun koyi aiki likitoci sun yi sabis a karkashe na na koya musu sojiri tiyata kala kala babu irin wanda ba na har da na haifuwa ina shi ko wannan bawan Allah na kwaskin wanda likitan bogin ya yi wa mahaifinsa fida a asibitin garin mayo balwa ya koma bai na takaicinsa nema da cewa ni dai da nake magana wannan eh, likita shine wanda ya yi ma mahaifina tiyata a ran bakwai ga watan takwas shekara 2017 washe gari kuma Allah ya masa cikawa ina addu'a har kullum Allah ji insha Allah ran shi Allah ya gafarta masa kwarakwaran shi likitan nan ba kawai bai kwarance bane akan magana likitanci ya ma ɗibi wasu kayayyakin asibitin ma karamar hukumar Maibel wato Kota Soibzol Maibel ya sayar ya hada baki da wa'annan ma'aikata na health management agency na adamawa mun rubuta takardan koke mun kai musu mun kuma rubuta takardan koke mun kai mu har adamawa sun rasu assembly ba abun da aka yi kuma duka mutumin da yake ziyartar asibiti mai ya san wannan likita bai da kwarewa likita ne wanda da ka gan shi zaka zama kana da shakku a ciki kafin ma kowa ya fara wannan in mu muka fara cewa anya wannan likita kuwa koma da menene yanzu ko an zura ido ne a ga ranar da za a kai su kotun ibrahim abdulaziz sashin hausa na amurka daga yola a najeriya shi na so ka bincike na yi kaɗan. Kabar dubin huska da kaurin jiki na so ka binciken zuciya da irin halin da duk a gare. A gaida Ibrahim Abdulaziz yanzu kuma sai shirinmu na gaba duniyar Amurka daga Muhammadu Lalo. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. farkon makon nan ne shugaban amurka donald trump ya kaddamar da yakin neman wa'adi na biyu a birnin orlando da ke jihar florida shi me yasa trump ya kaddamar da yakin neman zaben nasa a wannan birni da kuma ita kanta jihar ta florida sannan mai masu sharhi ke cewa waɗannan batutuwa shirin duniyar amurka na wannan mako zai mai da hankali a kai sunana mahmud lalo To da yammacin ranar Talata da ta gabata ne shugaban Amurka Donald Trump ya kaddamar da gangamin yakin neman zabensa inda yake neman wa'adi na biyu. An kaddamar da yakin neman zaben ne a birnin Orlando da ke tsakiyar jihar Florida kamar yadda aka ji a farkon shirin. Tonight, I stand before you to officially launch my campaign. Yace a wannan dare, na tsaya a gaban ku ne domin kaddamar da yakin neman zaɓe na a hukumance na neman wa'adi na biyu a matsayin shugaban Amurka. of the Ita dai jihar Florida ta kasance ɗaya daga cikin manyan jihohin da ke da matukan mahimmanci idan har mutum yana so ya lashe zaben na Amurka. Shugaba Trump ya zo ne da wani sabon sako mai taken ci gaba da ɗabbaka martaba Amurka ko kuma Keep America Great a turance. Shugaban na Amurka ya kuma yi amfani da wannan dandali inda ya ce zaben na Amurka wanda za a yi shi a shekara mai zuwa zai zamanto wata dama da za ta fitar da gaskiya kan rahoton robert mueller da ya bincike kan katsalandan ɗin da rasha ta yi a wancan zaben na 2016 progress. yace ba wai zai zamanto dama ce kawai ta nuna irin ci gaban da muka samu ba zaben zai zamanto wata dama da za ta nuna gaskiya kan waɗanda suka nuna wani irin hali da ba a san amurkawa da shi ba na ƙoƙarin kassara gagarumar mu da ku kanku. akalla mutum dubu ashirin ne suka hallara wajen wannan gangamin yakin neman zaɓe mafi aksarinsu 'yan gani kashenin trump irin su julie adamson ta ce ina matuƙar ƙaunin na ga shugaba trump yana burge ni ina kuma matuƙar son kallonsa a talabijin na ji daɗi da na gan shi ido da ido da kuma yadda na ga kowa cikin annashuwa. Shi ko wannan matashi mai suna Phil wanda bai bayyana sunan mahaifinsa ba batun gina katanga tsakanin amurka da mexico ne a zuciyarsa ya ce ya zama dole gina katangan nan ya zama dole mu tsare kasanmu komai za mu yi amurka ta zama ita ce ta farko ya zama dole mu saka wannan a zuciyarmu to shin wani irin muhimmanci jihar ta florida take da shi har trump ya zaɓi ƙaddamar da yakin neman zaɓensa a wurin To da farko dai wajen shakatawa wannan na shugaba Tom da ake kira Mara Lago a jihar ta Florida yake. Sannan ya zaɓi birnin Orlando ne wanda ke tsakiyar jihar, saboda a nan ne kusan rabin mutanen da suka rijistar kada kuri'a suke a zaune. Ko da ke kamar yadda rahotanni ke nunawa, wani abu da yake shine kamar na karɓa-karɓa tsakanin 'yan Democrat da 'yan Republican wajen lashe kuri'un jihar. Abin nufi a wani lokaci 'yan Democrat ne suke lashe jihar, wani lokaci kuma 'yan Republican. White Ayers na ɗaya daga cikin masu tsara dabarun lashe zaɓe ga jam'iyyar ta republican kuma jami'i ne a cibiyar bincike ta north star opinion research a nan amurka florida is an absolutely critical state ya ce florida wata jiha ce da ke da mahimmanci a neman wa'adi na biyu ga shugaba trump ya lashe jiha a shekarar 2016 zai yi matuƙar wahala mutum ya har haɗo adadin da ake bukata na samun ƙuri'u 270 na wakilan da suke zaben shugaban ƙasa wato electoral college ba tare da ja ta Florida ba. To put together the pieces to get to 270 electoral votes without Florida's votes. To kamar yadda wasu ke faɗa, akwai alamu da ke nuna cewa shugaba Trump a kintse yake a wannan zaɓe na 2020 ta fannin kuɗaɗen da ya tara domin yin yakin neman zaɓe da kuma tsare-tsare fiye da yadda aka gani a zaben 2016 da wasu masu lura da al'amura suke ganin duk shaci faɗi ne. A wannan karan dabarun da zai amfani da su a yakin neman zaben kamar yadda wasu suka lura za su fi mai da hankali ne ta fannin bunƙasar tattalin arziki da amurka ta gani da kuma irin tsauraran matakan da gwamnatinsa ta ɗauka ta fannin yaƙi da masu shiga ƙasar ba bisa ƙa'ida ba waɗanda alƙawarka ne da ya yi a baya ya kuma cika tim matov na ɗaya daga cikin shugabannin gangamin yaƙin neman zaben na trump uh, Ya ce kowa na goyon bayan bunƙasar tattalin arziki. Kowa na goyon bayan Amurka mai kima idan duniya. kuma kowa na goyon bayan irin amurka da zamu alfahari da ita to halin da ake ciki kuma shugaban na ta faɗi tashi ne wajen ganin ya bunƙasa farin sa tsakanin amurkawa wanda yake kwan gaba kwan baya tsakanin kashi arba'in da ɗan ɗoriya samun nasarar trump dai kamar yadda masu fashin baki ke faɗa ta ta'allaka dai kan ɗan takarar da 'yan democrat suka zaɓa domin ya kara da shi wanda zai fuskanci ƙalubalen haɗa kan waɗanda ba sa tare da shi trump ɗin masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu in za madadin julie levis gershon da ta hada shirin sai patsy da kuswara da ta hada ainihin rahoton ni mahmud lalo nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To madalla gaida Mahmudu Lalo har yanzu dai kuna tare sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu a nan yana cewa karfe 11:26 da minti wato karfe 4:26 a jamhuriyar Niger da Najeriya. Yanzu kuma ga shirin na karshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku. Abdulaziz ga labaran a takaice. Manyan jami'an hukumomin tsaro na Amurka sun kame bakunansu sun kisi ce uffan akan rahotannin da ake bayarwa da ke cewa shugaban Amurka Donald Trump ya ba da umarnin a kai wa Iran hari jiya Alhamis, amma kuma daga bisani ya janye umarnin ba tare da gabatar da wasu dalilai ba. Jaridar New York Times ta ce da farko shugaba Trump ya ba da umarnin a kai farmakin jiragen sama akan wasu sansanoni da suka hada da wuraren da Iran ke girka makamanta masu linzami da sauransu kafin ya canja ra'ayinsa. ta wani gefen kuma mayakan 'yan tawayen huti masu samun goyon bayan iran sun kai wani hari da makami mai linzami a kudancin kasar saudi arabia da ya sauka a kusa da wani kamfani da ke tace gishiri a teku amma bai lalata komai ba ko asarar rayuka ba gamaryar sojojin da saudi arabia take wa jagoranci da suke yaƙi da 'yan tawayen ta ce makamin mai linzami an harba shi kusa da kamfanin al da ke yankin jizan 'Yan takara shida da ke gwagwarmaya a zaben shugaban ƙasar Murtaniya sun kammala yakin neman zaben su jiya da daddare a birnin Nouakchott bayan da kowannensu ya shirya gagarumin taron lacca na eh, magoya bayansa a karan farko tun bayan juyin mulkin da aka yi a shekarar 2008 wannan ne zai zama karo na farko da shugaban kasar mai ci muhammad old abdulaziz zai kasance baya cikin zaben abin da ya sa kofa ta buɗe ga mutane da dama da ke sha'awar tsayawa zaben shugaban china ya kammala ziyarar kwanaki biyu da ya kai koriya ta arewa inda ya jinjina wa shugabanninta kan yadda suka mai da hankali wajen bunƙasa tattalin arzikin ƙasar tasu. da takaitattun labar muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirin na karfe tara da rabi na dare dauke da wasu shirye-shirye da rotanni. yanzu a madadin muhammad da hafiz babala da ya taya gabatar da shirin da kuma tadi da ya haɗa shirin da bani umarni sai injiniyan namu dani ne naku abdulaziz adri ta ke cewa mu lafiya yanzu kuma ga shirin yau da gobe shirin matasa.